ciitinimi limana ganka ngun karan golli sini ñangi golli buru ñangi ado kentana nan to gonniti allay nan to gonniti adami ñimmunga nan ti gonniti laxara maxan kutonga arjanna gani ba ma imbe gani ba ma kentana wo gana qur'ana ke hay wo wañini dingira gabe a gani dingira gabe a gadi a gada ɗo laxara xibaren ciitumi ke ga suni himanar ganke nya himugunte nyani uma bani suwari kendi sirebe gana tongoni tiya awanna hana sirebe gana bani kottina kari la gara kota maram la gara kibare nan tongondi tayi qur'ana da kotondi mogosiri ada do higabe a sitimei kebe ga koyni ti sigira wa dangani mani ga sabu dangani sirebe gani hammil lo ku baraji di. an ga natani diyanantan ni kita lahara kota an kama nga hammini an na golli surunya gollu nuga ku kun nu sababu nan ma igan kinyana kun cigira koroi yo ka gana ganani an ga maton wanda ti lahara yi an jun tadi bayin hoho ga ko ni lahara kibarendi anan maka gare nya an ta sakai sagira di de an nani akaman kanta golle nyana golle be sirengani adaganati yon killungu ñayi kebe ga linga ne ananya ana dabari kenya golli sira nya golli mi gante akaman pajun tadi kenya sabu dangani angana korosi kebe ga tongondi tilakara kotanga tongondi sahante a gollencu anyina A ñani awakkanna ina soron toro ka kebe ga gama tongondi tayi ken pajun tadi danga ne dangani awa dabarni kenya sabu ngani. wo gana simme wo gana simme maremu laakara kibare ho hoga konni fimogunte ñani allah daali tunka kallaŋunte di tunka hunte gani suratul bakara di aya kamen do tañerendo ñaru walakinna albirra man amana billahi walyaumi alakhir fi siren fi banni ke ayi kebe ga tongondi ti allay sage a tongondi ti lagara kotan kenta wasini hadamaren min nanti ke tongondi ti allah yi an pajuntadi kebe gallingan nan nan na kenyada ban igara hoho ko lagara ni amma tongondi tai la iranta daga na mai halle an gana tongondi ti allai yi an tongondi ti lagara kotan na bayni gollu benu ganyana itu gadon kinni lagara kenya sabu dangani alla da ke kota kiriti togo gabe qur'ana ke nogoni kena gelli laxara togonu ñogonu ay nanti yowma alqiyama wasaa walakhira wa yowmu ddin wa yowma alhisab wa yowma alfatih wa yowmu altalaq wa yowmu aljama wa yowmu altakabun wa yowmu alkhulud wa yowmu alkhuruj wa yowmu alhasra wa yowmu altanadi walazifa والطامه والساخة والحاقة والغاشية والواقعة أركنتنا hibe nu gari qur'ana kedi ma sunnan di gelli lakhara togonuma sirebe gana ku togonu hay oga gir kube nu konno bane su an gana wure hay hakile ganga su gellanga tongonni ti lakharai annan qawa annan cigirantu annan kanu allai anna tunan tanken ni komeyai Allah da ti ke duna no gondi nan tan na libatiya anni ke Allah batu igara nyamari kebe anna dabari an garawa hoho dan an anna kenya igaran ka ba kebe anna su togono ngalew sirebe ganta tongoni ti gara kota ado kebe ga tongoni tai illa tume ko aga sawe gara ko mo hobe bayni kebe ga tongoni ti gara kota an ngana hayi an ngani ni sirei kebe yankin laga a ga katu yankin kabana fofu gani yonkillungunga a kabantengani allah gama dungayi alatu bakka haramenga haramen dambe su sirebe ga tongondi tilla kara kotanga allah da fare kunda kundangani ñaxe foyi bayna allah dali tun ka kallawunte gani suratu talaqidi laqad kana lakum fihim uswatun hasana liman kana yarju llaha wal yawmal akhir hisu dambe o gana hayi nan to ngondi tilakarai o wanyini Allah gada do asiti mei lakara kota soro gonu kite imat to ngondi tai kemma jopalenki bayni ani maga hoayi aranta ñana men ka kara falle an kin katunu gilli kan nambire nan fekkati ke kamar kamallo jahannaba di ma na lo ni aljanna di iti serenga karabaneta a ñeme an kin kamar ken kamantaxa birene dunadan ke bire ba ko ta bani bire bireyenga ke kafiri ya gwani yogwani iwatinarangani ubey bunu khalafi ubey bunu khalafi ke na qotti xase mutu na li katta farenga ada qotte kewtuna koyayi ata dangani muhammadu atin namu ati anti an kaman na ke a birandini laakara kota na ke loyin bendi farentin namu allah da ke aya yankandi suratu hutu nawutu tañerendo segu allah dali tun ka kallanŋunte gani wa daraba lana mathalan wa nasiya halqahu qala man yuhyi lizama wa hiya ramim قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم الله دك آية ينقني ننتي ككافري هذا مثال كتو الله دك يكون ننتي هذا مثال كتي كدنان baynata xotte ñawtuna li katta farenga na xotte ke koyay nanti an dan kaman na ke a birandini ana ni yimɓendi allah da ke a ko nanti ala misalen katu iki allah dangani a mungudo iki i meta ke moxonga a ganani a gama mungudi yimme a moxonga aranta ke misale katta ata dangani allah dali tun ka kallangunte gani faren dangani sallallahu alaihi wasallam ananti tunka kebe gara ke kote birandi a kembe gara ke bagandi ta hananga a kenya nyille na birandi ni tege hosu dambe an Allah tuwa akundi an ta nuku Allah an Allah an ta Allah to akundi anan cimme ma ka kun fada mare mukasimme tunka kebe gara imbe baganda kadanga ni itikallandi hinu ni garanta gemme ma ka ke tun tunka ma kampatun yari tagaba na yan patu ñeri taka arawai kembe tana daban ni hadi arawa na hibe ga hiti tun kabe gara wai kuda ngani tun kabe gara ke dabari killa wan tagana anan girindi ana hohosu dambe hibe ga manya akitantengani na kitandi kenyan koto dinanta abun halle na bari sakati hibe gaho allah tunga kallamunte kin ken bari. ara da ban hibe gan koto kenga Allah da ke aya yang kandi gelli ku aya nu yang kandi gelli suratul hajjiya suratul hajji na utu aya karagandi nan daga aya nyirundinga Allah dali tun ka kallawun te gani ku suni dalilu nyai uga nu ku aya nu benu ko aga ko ini nanti la kota feren tai ariniya asikanga sirebedi anna bugududi بين الله دالي تونك كلام تغني يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلة ثم لتبلغوا أسدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل الأمور لكي لا يعلم لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض حامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور ogagiri ku ayanu benu karanga sire be gana takasindi ku ayanu manandi angadi korosi siri annan kawa an hakile kita annan dura saga hara ganani dalile tana gama ga yanka qur'ana ke nogondi hibe ga sabati ni nanti la gara ko tallinia aga hitukui on kawa onan ton onan ton gondi bayni alla dale tun ka kallamun tegani e hadamare mu gella ganani kaga sikka nyaadi sikka nyaaga khadi gellil uliyen uliyen cikka nyaaga khadi nki alla tun ka kallamun te nda khata ga bakka ni nyenyeni sage na kanya turu lokai sage naxaña foro jongintey sage naxaña tin xunturay a yogo wadi a tageyen na timme a wadi aforo a foro make a na bono gelli kenbire wa ke sutu watin yaxaren noxon xenu a noxon bono a yogo adi a foro maña baka allah tida keñanga xadanganiya ina fombangandaxadangani i ke allah tunka kallangunte iyana hun cabatindini lengandi igara kebe kanu katta wakati be igada rakutu sage ina ka bagandi ka gunne kana koro maxayan kini xa maxan bana xun xempanga fonnan hun xun kayo gun wa fatini yeddo ne kenci girai kayo gun wa fatini yeddo kini ne kenci girai yedda kamanga kiñene kenga yogo xa wadi xa wa yunkitana kitana magan kaso daga runga magani le qolle mine an taga hoho fahamunu allah wa kenyana hadamare mun dangane kesu dangiyen palle wonan cimme wona ñiñen paayi an na ñiñen ari a kawante fofon tadi a duro kam min ŋana yanka A aga sahi an na wari aga bogu medi funti honunga baka an wani cuna bugu. ke suni dalila ñayi hibe ga koyni nan ti allan tongu ñayi a gara fofo ko a sahanti yani a nan ti allah na tage eh, tage eh, eh, hurem hurem birandini allah na hurem birandini allah wa fofo su dambe dangani kesuni dalila nyai hibe go a koynoyi gelli hadamaren men tageyem joppe woxo nandaga ke ngara an kara halle amma ken pe kenga funti holu kamme nganari kamma iga bakka mogoɓe nan koro jinga nan yeme iga kalla mogoɓe an na ñiñen duro ngari ara kesu koyoyi misale ay ona kesu haide tunka kebe garawa kedan ngani a keñallawa huren unan dankana ke su halle nanti lahara kota ariniya allah wa yemmu mullini ga kaburandi yo serebe gana ke mugu annan maga simma nanti gada serebe buru kimbane na kota ngilli la kebe imben nambuyiba a kara abiyodi ba te da a fo ba fofo dambe, allah wa subirandini oga naño uga simmene muga taga sindini kuni dalilu nyaa hibe ga koyni nanti herente lagara kotallinia kuni dalilu nyai dalile be ga sikka baka hadamaren men condo men di aga kawai su dambe bakkandi bayni ada wutu gelli hadamaren men tege mogonga ado kentana gelli funti honunga o gana ke ga hay a ken alla tunka kallangunte a ken be gel hadamaren men taga na wutu toru lokkenga nanya foro jongintenga nanya tin kunturanga na likenya hadamaren menga kitundu tanundu tanundo immundu hohonan bugay ada suhunu bagandai kubenu kai hintengani ogana hay toro ado ngalle ado sondome ado kuntana kai hinyande hadamaren men condome bontebe gayi allah da ake mundiya ken bonte mogo aga nagasi anga anga hotu nan dudi aga jidixa anga hotu nan dudi nan tantan mogondi hari fore ŋuru mogo hadamaren men patendi o wo ganañe woga simmine kesui o oyi menu jate o do wo maxa honkuten payi an ke ñimme an ken padamaren me an nan cimme a ñimme jate ke alihalanga an ga mogoɓe an ga kay hinkitana kebe gañana sababuwa an ga dura sagana katta allah yi hisu dambe an ga kinni allah bayni allah tun ka kallan kallamum tegani wa fi anfusikum afala taqilun kama simme kay menudiyaba kadudiyaba igara kay hibira kadudi kay menudi hadamaren min ganani anga annan ñaxen texe duna hisu dambe annan cimme a ñimme tege ke alhalanga kin bani kotti anga tubu sagana allahy bayna allah dali tunga kallamunte gani suratul qiyama di alam yakun nutfatan من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى kun kun ken digami ayi a gari tirin din den alhalan hadmarin nan cimme ya lahumma an kin fadmarin an manyi ba nangiri gelli maninga asuwatu iga boke bedi gellan mabuga buga anta an gama anta ge mogontu serebe gala lemmen kita an tu lemme ke ga bugu mogobe sage na nya furo jongin tei alla na kentaga na nya tage ho ta tage hobe ali halan cirengani ke toru lokke alla la igon bagandi kiyadi ada garin bagandi kiyadi tun kabe ga katu kin dangane, a kin ga korni ta ga hungul eh karahure ngul ni ba sirebe gana simme ke anyi ne, jabini Allah alla garawai ma garantai sire ya kite ari katta na sallallahu alaihi wasallam ati a ti Allah alla gana ta ga hombirani ni a dalilin ni kandi da ta ga honundi koya ina to asa unte ngai nanti ke tirnindana ke mari nanti ima sahai nanti serenta wullini an kara halle anta gilli lahara ka farin da jabi kammo a gara tirninde ñakkoyayi a ta ngani ati amma de minan dangi ba waadiyaba dingiramagayan kante fo fontadi a duro ati aha ide minan dangi atamma da minan dangi ken dingina banan ne ta na gadi ba an daga ni akallen ni funtu hon wadi a atiya ha ida minan ken kawai dingira banan ne ke idan gai fofon tadi a duro ta yi kokari ida minan dangai ida gani a funtinte funtu hon damben cuwadi farenta dangani awa ken mogani allaga karafurun furun birandini ni hadisi ayi imamu ahmad gara hilla aɗo abu dawuda aɗo ibn maja wona keetu nanti allah mo gati sangey on maxa ke simmaxa nanto gana ta onta wullini hadamaren min gada kuhinu hilli an gada keta hancondo men nita an birene duna biranta o kedu hommumiya bayni allah ta hisira do hibre bakkamede kebe ga gemanke ngata an payda gana do keñayi on duwa ma allah no o kande e sorobe nuga killen alla kille kebe telengon tengani marami siresu kana simme an ga tunu kati nanti alla man taga kahu agana nya ga dan ga kahu su an ta kai faru kai ni katanga nanti nan ti inan gongo ti alla kutenga baka alla kutenga inan nimsi wasati arjanna mana anna alla batu an gana alla batu anna arjanna kita an gana alla kuta allono jahannaba a ganani alla gananta ga kahuwa a Allah ta nuna a nan bire kundun an pisu a ñimme kitteni kalla an ngar Allah yi an su dambe ana alla kittendi alla dan ta taga an ken mara me alla dan taga an ni batu an na golli sirenña an na ñiñen kura an gada golle golle ya duna biranta kedi a gaña golli sirey lagara kota an ga ɲinan kane a gana ya golli burei xa an ga ɲinan kane lagara kendi kuna hadamaren me an nan kilun toxan dudi an ga hoho kitana an bire ho an bira do an ga fofo an ga digami sukkonno an nan kilun dodi dudi nanti lagara kota irinantindi tindi suya nan tongondi ti lagara kota nga farenda hinu ko heren tayi monan ton wani tiya kuɓe nugari di ma kuɓe nugari kitaɓe di onan wani wondi suyi oga katu keɓe famunu ona rago kettumpillidu ogama rago ogama keɓe famuka akana kunduñayi on maha bane garandi keɓe ga saha nangiri allahy ma faare ngara kenkiñandoyi sallallahu alaihi wa sallam kena gelli ibanu mbiyayi fitnatul qabr wa su'alul malakain kabra ñangan kate aɗo malaika num pellitirni nde kabran no ondi fitnatul qabri ni kiyayi hadamaren me ankara halle e ganan buru allah ga malaika no ku hilli be kayni kattanga nantina lantirndi an golluma sireɓe gada golli sireña an gamanga an golle kettugaɗon kitana gelle kabra kedi sire xabe gada golli e kanya xaña anga tura don kitana gelli xabra ke noxondi bayni keri bukhari di aɗo muslimu an anas bun malik radi الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الأبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع قرأ آلهم hadisi kala لغنم anas ibn malik ke hadise hilla nangiri a sallallahu alaihi wasallam ti komin ngana kara igadari qabrandi surongani halle koy gada gana awite huta kannum muku wayni kembire malekanu filli warni kattay iwa yonkincaganadi allah wa yonkincaganadi malekanu kuwa a gendini ina tirndi ko kanan kamanga Ko kona ngande mi nyimmenga mana kana kitabenga gella nya ga nyagane aga tongondi ti allah a tongondi ti laharai a tongondi ti farenga sallallahu alaihi wasallam a tongondi ti qur'anai igara nyamari kebe agara wo fofo dangani ada dabari igara kaba hohoy ada kintogono anati allah nin kamanga fare muhammad sallallahu alaihi wasallam ani ani min nyimmenga qur'ana ni kitabenga ado kentana ken kamanya nyini hurusirenga kasirebe ganani furuburenga arante jabindini kenyine bukhari da ke hadisi fillah ado muslimu su an barra ibn azib radiyallahu anhu annabi sallallahu alaihi wasallam qala يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت قال نزلت في أذاب القبر ننتي Allah wa yemmun cabatindini kuɓenu ga tongondi ti digan tenga ma'ana kebe gani aga tongondi ti allah yi tongondi ma kema kembe tina ko ira koti di a gollitayya igana kentindi lakara kota a diga munga tenkunu anati i ni allah yi i annimiñimmenne muhammadu ay i ni qur'an ay ka hohogama tongondi igana tindi atinin tatuwa yo arno kisi ken, ken sigirai bayni sira wo sirga jaabindi tin tatu ta kin dangane kunya ni jahannaba dun konga ahin landi on ton tiya kabura ñangan katenga ada nema bayni kettirininde halle huru hursire gani iwa horun kumme kemuni ni na wara arjannayi ina yayi neman bani kotta ni katta kenga ma duna